الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكب لكراتما أتكن لتعفين جامع الترمذي مال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله كيشوه باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ wannan babin yana karantar da mu cewa idan mutum salloli suka kwabce masa da wacce zai fara a jiya mun yi karanta hadisin da ke magana akan idan mutum ya manta sallah to ya sallace ta idan ya tuna in bacci ne ya dauke shi ya sallace ta lokacin da ya farka to idan salloli suka zama fiye da ɗaya biyu ko uku ko hudu ko biyar suka tsere wa mutum to in ya tashi ramawa da wanne zai shi ne mala ya kawo hadisi da isnadinsa daga hannu har zuwa abdullahi abi ubaida abdullahi dan mas'ud radiyallahu an daga abi ubaida daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda wato shi abdullahi bin mas'udin ne yake cewa innal na shagalu rasulallah sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun shagaltar da manzo sallallahu alaihi wasallam an arba'in salawatin yawmal handak ga salloli guda hudu a ranar yakin handak handak shine ramin da aka tona a madina a kewaye madina da ramin saboda idan mushirikai suka zo tunkaran garin ba za su iya samun shiga ba to wannan lokacin ne annabi ya yanka kowa inda zai tona hatta shi annabi da kansa ya ɗauki gatari abin nan diga yana tona ramin da sahabbai hatta zahaba min al-layli ma sha Allah har wani yanki daga dare ya wuce abinda Allah ya so ya wuce fa amara bilalan fa adhan da suka fita sai annabi ya umarci bilal da ya kira sallah bilal ya kira sallah thumma aqama sannan ya tada iqama fa sallat dhuhra sai annabi ya sallaci azhar thumma qama fa sallala asra sannan ya tashi ya sallaci la'asar thumma qama fa sallal maghriba sannan ya tashi ya sallaci maghrib thumma qama fa sallal isha'a sannan ya tashi ya sallaci sallar isha'i wannan hadisin imamun nasa'i ya kawo shi al'allama ya kawo shi a cikin al'irwa sai dai ya ci hadisin da'ifi ne wanda aka fi sani ya fi shahara shine hadisin sallar wato la'asar wanda za mu ji shi a gaba a wannan babin malami ce akwai hadisi daga abin sa'id da jabir kuma ya ce wannan hadisi na abdullahi ya ce ba laifi laisa bihi ba'sun illa anna aba ubaida lam yasma min abdullah sai dai aba ubaida bai ji hadisi daga abdullahi bin mas'ud kai tsaye ba wannan shine abinda malamai suka yi bayani kuma wannan bayanin shine abinda malamai suka zaba na cewa idan mutum sallah fiye da ɗaya ta tsere masa to yadda zai yi rama kenan musamman idan sallolin ba su wuce sallah biyar ba ko ba su kai biyar ba idan salloli sun kai biyar ko fiye da biyar sai kuma ga lokacin sallah ya zo ka zo za ka shiga sallah sai ka tuna akwai sallolin da ka bari sun kai salla biyar abin da ya yi sama wato zama sallar jiya kenan to in ka zo da wanne za ka yi in na yanzu lokaci ya gabato ka yi na yanzu sannan ka rama waɗancan ɗan amma in salloli ba su kai biyar ba shi ne malamin ahalar ya ceto ya yasiru arba'un salawatin fa'adina salloli da ba su kai cewa ba su da yawa su ne salloli hudu ko ƙasa da haka in salloli hudu ne ko ƙasa da ƙasa da hudu to wajibi ne a jera su idan mutum ya bar a zahar la'asar magariba isha'i sai ya zai yi sallah kare ce ai yanzu dare ne bari in fara da isha'i ko ya ga ana yin jami'in isha'i bari in yi isha'i a'a shi zai azahar ɗinsa ya yi la'asar ya yi magari sannan ya zo ya isha'i haka idan mutum ya bar sallan asibahi da azahar da al'asar saura ba saura iris rana za ta faɗi kare ce tokar rana ta faɗi bari in samu la'asar ɗin a'a ka fara da asbahi da azahar da la'asar sannan ka zo ka yi magariba ibn al-arabi yake cewa wannan da aka shagaltar da manzo sallallahu alaihi wasallam ranar yakin handak ita ce sallah guda wato sallar la'asar ibn saidin nas ya ce riwayoyi sun sha bamban wato game da wannan salloli da aka bari a yakin handa sai dai hadisin da wato yake ingantacce ruwayar bukhari da muslim da imamu malik aka cikin muwatta ita ce wato sallar la'asar wasu suka ce azahar ne wasu suka ce la'asar ne amma sallah ɗaya ce amma wannan rawa da yanzu muka ji salloli guda hudu aka ce a dukkan halaye wato idan har mutum salloli suka bar shi fiye da ɗaya to lalle ne ya jera su in sallah na kwana ɗaya ne amma in ya zama ramuko ne na wasu kwanakin da suka wuce to ba sharaɗi ba ne sai ya jera su kamar yadda su wannan hadisin ma yace daga Muhammad bin Bashar shine Bundar sai kuma hadisin ya zo ya dangana ga wato eh, Jabir dan Abdullahi yana cewa Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace ranar Handar waje yasubbu kufara kuraish ya kasance yana zagin kafiran Qurayshawa akan shagaltar da Annabi sallallahu alaihi wasallam har bai samu yayi la'asar ba rana ta fadi qala sai Umar ya ce ya Rasulullah ma kittu usalli al-asr hatta taghruba ash-shams ban kusa in yi la'asar ba har sai da rana ta faɗi a wani lafazin hatta ta shamsu an taburu har sai da rana ta kusa ta faɗi ba ta faɗi ba lokacin faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi in sallaituha wallahi ni ban sallace la'asar ɗin ba a lafazin ya ce wallahi ma sallaituha in ɗin nan bi ma'ana korewa kenan ƙala ya ce fa zalna bukhan sai muka sauka a wurin da ake butuhan wani kwari ne a nan madina wata wadda a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata wadda ana wanzu alaihi salatu wasalam ya yi alwala mu ma sai muka yi alwala wa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'asra wanzu ya sallaci sallar la'asar ba da ma gharabati shamsu bayan rana ta faɗi sun masalla ba da halmagriba sannan sai ya sallaci magariba bayan haka kenan ko kana tafiya ko ya ne mutum ya rasa sallar la'asar har rana ta faɗi kare ce bari in yi magariba a'a ya yi la'asar ɗinsa sannan ya yi magaribin mana mu yi sai ce wannan hadisin hasanin ruwa ruwaya ce daga imam Buhari da muslim imam nasa'i ma ya kawo shi a cikin sunan nashi Allah ya datar da mu ga shirya sa alaihi salatu wassalam alaikum wa rahmatullah